karfe bakwai agogon najeriya nijar kamar da chadi shida kenan agogon tu da ghana sashen hausa na radio france international ake saurare kan mitoci goma sha tara da ashirin da biyu azima bashir aminu mai sauraro barka da warhaka ga kanin labaran 'yan ta'adda a jihar zamfara ta najeriya sun kai harin kwanton bauna kan jami'an sa kai tare da kisan mutane goma Ƙungiyar ECOWAS na bikin jika shekaru 50 da kafuwa a wani yanayi da matsaloli suka yi wa ta katutu. Isra'ila ta tsananta hare-hare a Gaza a wani yanayi da EU ke shirin shiga tsakani don dawowar yarjejeniya. To yanzu kuma ga cikakkun labaran. A Najeriya 'yan ta'adda a jihar Zamfara sun kai harin kwanton bauna tare da wato tare da jami'an tsaron sa kai da askarawan zamfarawa akalla goma. Wannan dai shine hari mafi muni da aka kai wa jami'an tsaron a cikin wannan wata na azumin watan Ramadana a jihar ta Zamfara. Faruk Muhammad Yabo ya aiko mana rahoto. dama dai a bisa bayanan da muka sama jami'an tsaron na akan aikin su ne na tabbatar da tsaro a yankin na karamar hukumar mulkin anka inda wasu 'yan ta'adda suka yi musu kwantan bauna a kusa da ƙauyen bagega tare da kashe jami'an tsaro akalla goma gwamnatin jihar zamfara a wani sakon da gwamnan jihar dr dauda lawan ya rubuta a shafin sa na facebook ta yi alhinin matsalar da aka sama nuhu salihu anka shine babban darakta na watsa labarai da sadarwa a ofishin gwamnan jihar zamfara mutum goma ne suka rasa rayukansu a nan take kuma an riga an yi jana'izar su akwai askarawa guda shida sannan kuma akwai waɗansu 'yan sa kai su kuma guda hudu to abinda muke so mutane su sani cewa ita fa gwamnati gwamnatin jihar zamfara kamar yadda shi mai girma gwamna ya faɗa tun farko kamun mulkinsa kuma wannan harin da aka kai ba zai sa ta yi ƙasa a gwiwa ba a kokarin da take na ganin ta kawo ƙarshen wannan matsala. Masu lura da al'amurra irin su Farfesa Bello Bada na ganin akwai bukatar fa a yanzu a daina amfani da dabara daya wajen yakar 'yan ta'addan. Watan ka san babban matsalar da muka fama da ita ta tsaro shine muna cin tuwo da miyar jiya. Wannan shi ka sa abubuwa har su zo su caɓe mugayen mutane har su zo su mamaye jami'anmu na tsaro idan za a sa kayan tsaro na zamani wada lokaci ya ce a inda duk ake to wannan yana iya faɗakar da mutane a lokacin da abokanin gaba suka taso tun ba su da isowa ba wannan harin da ya kusan ana iya cewa shine mafi kazanta da aka sama a cikin watan nan na azumi a jihar ta zamfara faruk muhammad yabo sokoto arafai hausa To a Najeriya dai an sake samun ƙarin wata fashewa a matatar iskar gas ta soku da ke karamar hukumar Akukuturu ta jihar Rivers mako guda bayan makamanciyar fashewar da ta shafi bututuman da ke budu a karamar hukumar Gokana duk da dokar ta bacin da jihar ke fuskanta. Gwamnatin jamhuriyar Najeriya ta ayyana zaman makoki na kwanaki domin jimami kan kisan gillan da wasu 'yan ta'adda suka yi wa fararen hula kimanin 44 a yankin rana na jihar tulabiri da ke yammacin kasar a juma'ar da ta gabata gabanin kai harin sai da kungiyar transparency international shiyar niger ta gargaɗi gwamnatin sojin kan yadda lamarin tsaro ke ci gaba da taɓarɓarewa a jihar kamar yadda mamman wada shugaban kungiyar ya shaidawa a rafai hausa mun jawo hankalin mutane bisa abin da ke waruwa a jihar Tilaberi bayan jihar Tilaberi da sauran eh, wurare da yawa na cikin ƙasa amma wanda muka ce ta jiya ya shahi jihar Tilaberi kuma ya shahi garin garin Bakalondi da Torodi ana nan kwaran ba kare wannan ba ce wanga na Fambita Fambita kuma jihar Tere ne wanda mutane suna sallah ta Juma'a yan ta'adda suka zo suka buɗa musu wuta aka samu eh, mutane da yawa suka rasu da yawa suka yi ciwo a nan wurin abin da kawo haka muna cewa daga tahiya da tsaron ne da tahiya da da kare hakkin mutane manyan sojawa duk suna nan an kawo su birane suna aiki cikin burnuka masu AC ana yin sanyi waɗanda ya kamata a ce suna daji suna gwagwarmaya tun da an hore su don haka nan suna daji suna gwagwarmaya da 'yan ta'adda wato 'yan ta'addan su ji ba daɗi su sha da baya a sun baro wannan wurin yanzu duk ƙananan sojawa ne mafi yawa ake kaiwa wasu ma ba su idan na ba kalaman mamman wada akalla 'yan fafutuka hudu masu alaka da jam'iyyun siyasar da ke alawa da kisan fararen hular da sojoji ke yi a burkina faso ne bayanai ke cewa an yi garkuwa da su a kasar ta yankin sahel kamar yadda kungiyoyi suka shaida wa kafofin yada labarai garkuwa da mutanen hudu da ake zargin gwamnatin sojin kasar da yi na zuwa kwanaki bayan garkuwa da wani mamba na kungiyar science ita ma mai fafutuka da ke nuna adawa da salon kamun ludayin sojin na burkina burkina faso a wannan makon ne kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ecowas ke cika shekaru 50 da kafuwa kan haka aka misali ya mana waiwayin bayana tarihin wannan kungiya ita dai kungiyar ecowas shugabannin kasashen yankin sha biyar ne suka haɗu wajen samar da ita a ranar 28 ga watan maris na shekarar 1975 a birnin Legas da ke tarayyar najeriya da zumman bunƙasa harkokin kasuwanci da haɗin kai da kuma tsaro shugabannin ƙasashen da sun haɗa da na benin da burkina faso da cote d'ivoire da gambia da ghana da gini da gini bissau da liberia da mali da murtaniya da niger da nigeria da senegal da saliyo da kuma togo duk da cewa a shekarar 1977 ƙasar cape dev ta shigo cikin ƙungiyar amma sai dai a tsakanin shekarun 1999 zuwa 2000 murtaniya ta fice daga cikinta a shekarar 1990 aka samar da rundunar ecomoc a ƙarƙashin ecowas don gudanar da ayyukan wanzar da zaman lafiya a wasu ƙasashe mambobinta matakin da ya taimaka wajen kawo ƙarshen yaƙin basasa a ƙasashen liberia da saliyo To sai dai juyin mulkin da sojoji suka yi a kasashen Mali da Burkina Faso da kuma jamhuriyar Nijar a shekarun baya-bayan nan ya haifar da rarrabuwan kai a cikin kungiyar lamarin da ya sanya kasashen uku ficewa daga cikin ta Chad ta shiga sahun kasashen da ya kudaden ayyukan jin kai zai shafa kasancewar kasar mai dauke da ɗimbin 'yan gudun hijira da ke dogara da tallafin ƙasa da ƙasa wajen tafiyar da rayuwarsu ta yau da kullum. Shirin Majalisar Ɗinkin Duniya a Libya ya bayyana damuwa da yawaitar kame wato kame marasa dalili da ya ce yana tsananta a sassan ƙasar wanda ya saba wa doka a ciki ko har tarin lauyoyi da ma alƙalai inda ofishin ya buƙaci sakin dukkanin waɗanda aka yi wannan wato aka yi wa wannan kame. Ofishin ya ce akwai tarin mutanen da yanzu haka ke tsira a cibiyoyin da mahukuntan ƙasar ke garkame jama'a ba tare da aiwatar musu da hukunci ko kuma miƙa su gaban kotu don zayyana musu laifukansu ba babban hafsan sojin uganda buhuzi rugaba wanda ɗa ne ga shugaba yoweri museveni ya yi ikirarin cewa tabbas ko dai dakarunsa ko kuma mayakan m23 masu samun goyon bayan rwanda za su shiga birnin kisan gani na congo a 'yan kwanaki masu zuwa rugaba wanda ya aiki da dakaru don taimakawa gwamnatin congo ya ce a mako ɗaya nan gaba zai bayyana wanda zai kasance a wannan birni mai matuƙar muhimmanci tsakanin tsakanin sojin na wato sojin na uganda da kuma mayakan na m23 sabbin hare-haren da isra'ila ta kaddamar tun bayan rushewar shirin tsagaita wuta tsakaninta da hamas sun yi sanadiyar kashe mutane sama da 600 a gaza abinda ya kawo adadin mutane sama da 60,000 da isra'ila ta kashe tun daga oktoban 2023 abda sha'ibu barasa na dauke da cigaban labarin adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru a cikin makon da ya gabata biyo bayan rushewar yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da aka yi tun ranar 19 ga watan Janairu, inda Isra'ila ta kai hare-hare masu tsanani a zirin Gaza. Ma'aikatar lafiya a Gaza ta fitar da rahoton mutuwar mutane akalla 39 a cikin sa'o'i 24 da suka gabata, wanda ya kawo adadin mutanen da suka mutu zuwa sama da 600, yayin da wasu sama da 100 suka jikkata tun bayan da Isra'ila ta ci gaba da kai hare-hare yankin Falasɗinu a ranar Talatar da ta gabata. A wani bincike da aka fitar a farkon watan Janairu a wata mujallar kiwon lafiya ta Birtaniya The Lancet ta yi kiyasin cewa adadin mutanen da suka mutu a Gaza sakamakon tashin hankali a cikin watanni tara na farkon faɗan ya zarce kashi 40 cikin 100 fiye da adadin da ma'aikatar lafiya ta Gaza ta rubuta. sai dai ma'aikatar lafiyar ta ce adadin na baya-bayan nan ya hada da mutane 233 waɗanda aka yi tunanin ɓacewarsu a baya an tabbatar da mutuwarsu ta shugabar sashen kula da manufofin ketare na tarayyar turai kaja kalas ta ce wakilcin kungiyar zai kai ziyara isra'ila da kuma yankin falastino a wani yunkuri na ganin kungiyar ta shiga tsakani wajen dawowar ya tsagaita wutar da ke tsakanin bangarorin biyu kalaman nata na zuwa a daidai lokacin da isra'ila ke ci gaba da kisan tarin fararen hula baya ga tilasta wa dubbai barin muhallansu inda ko a yammacin jiya aka ga yadda ta jefa bama-bamai kan sashen bayar da agajin gaggawa na asibitin al-nasar baya da masallaci masallaci guda da ya rage a gazan. kuna sauraron labaran daga nan sashen hausa na arafa Taken labarin wasanni kenan ga kuma Umar Sani ya shigo. barka da sannu da kokari. An gaishe ka. To Azima mutumin da ya sha kashi a hannun fitaccen dan wasan damben duniya Muhammad Ali. Eh. George Foreman ya rasu yana da shekaru 76 a duniya. Mm. Kin san a shekara ta 1974 ne Kinshasa babban birnin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ya karbi wasan da aka yi wa take wasan karni tsakanin manyan 'yan wasan dambe biyu <laughs> wato da muhammad ali da shi kuma george furman eh. sama da mutum dubu ɗari suka kalli wannan wasan kai mm, tsaye to ranar juma'a da ta wuce ne george furman ya rasu kamar yadda iyalansa suka tabbatar kin san so biyu furman ke lashe dambun wato kambun duniya a mm. gasar ta dambe to an haifi wato furman ne a houston a wata unguwa ta bakar fata marasa galihu a houston na amurka mm. kuma a cikin wata sanarwa da iyalansa suka wallafa sun bayyana margayin a matsayin mutumin kirki mai tausayi sannan kuma ake girmamawa sosai kin san minti dan ban karni saboda yadda ta ja hankalin mutane sosai gaskiya kam yana daga cikin dambe mafi daukar hankali da aka taba gani kin san a bara muka yi shiri na musamman kan cika ko 51 da wannan dambe sosai bari mu dawo gasar neman tikitin shiga wato cin kofin duniya na shekarar 2026 a ranaki na biyar da na shida mm. kisan jiya lahadi an kara tsakanin kenya da gabon inda aka tashi ci ɗaya da biyu sai kuma estonia da mauritius aka tashi kunnan doki to yau kuma da ke zama rana ta shida kuma ta ƙarshe wasanni takwas za a buga akwai wasa tsakanin namibia da gine equatorial akwai gine bisau da burkina faso akwai republic central africa wato afirka ta tsakiya da mali mm. akwai liberia da sao tome akwai ivory coast ko cote d'ivoire da gambia akwai madagascar da ghana akwai ethiopia da djibouti sai kuma tunisia da malawi akwai dai tarin wasanni sosai ma wato mm. gobe kuma da ke zama rana ta bakwai ta gasar eh. shi kuma akwai wasanni da za a buga inda botswana za ta kara da somalia sai nigeria ta kara da zimbabwe eh. benin ta kara da afirka ta kudu rwanda da lesotho sai angola ta kara da cape uganda ita da gida za su karawa mm. sannan egypt ta kara da saliyo sudan sudan ta kada da sudan ta kudu sai kamaru da libya burundi da seychelles da senegal da togo mauritania kuma za ta karawa da rd congo wato jamhuriyar demokuraɗiyar congo sai mm. comor da chad da kuma algeria da mozambique eh. sannan morocco da tanzania su karkare a wannan rana ta bakwai na wasannin neman tikiti shiga gasar muna godiya sami a kungiyar ecowas ke cika shekaru hamsin a wannan mako mun shirya muku rahotanni da hirarraki daban-daban dangane da gudunmawar da kungiyar ta bayar a cikin waɗannan shekaru daga cikinsu akwai rawar da dakarun ecomoc suka taka wajen magance rikice-rikice a ƙasashen liberia da saliyo bashir ibrahim idrisa ta tuna da ya kwamadu tijjani baba gamawa mai ritaya ɗaya daga cikin sojojin da suka yi aikin wanzar da zaman lafiya kuma ga yadda su ta gudana. To, ya kuma da Tijani Baba Gamawa mai ritaya kana ɗaya daga cikin waɗanda suka taka rawa wajen tabbatar da zaman lafiya a ƙarƙashin rundunar ecomoc a yankin afirka ta yamma gashi ecowas na cika shekaru hamsin da kafuwa ko wani tsokaci za ka yi dangane da rawar da ecowas ta taka to alhamdulahi wannan abubuwa da suka faru shekara hamsin da ya wuce a shugabanninmu na ecos da suka haɗa kai suka jajirce suka ga cewa dukkan waɗannan ƙasashe da suka haɗu suka yi wannan ƙasa ƙasashe ne wadda namu na Afirka ta yamma. Kuma shugabanninmu sun taka rawa kwarai da gaske kamar General Sani Abacha, Allah ji kanshi Allah gafarta masa. sun yi a kwarai da gaske, kuma an samu zaman lafiya a Sierra Leone da kuma uh, ita kanta Liberia mm. da Salo da Liberia. A uh, jajircewa ne na shugabanninmu a lokacin. A uh, lokacin nan akwai gaskiya, akwai adalci, akwai damuwa da dukkan kasashe da suke cikin wannan ECOWAS. Dalili ko shine rawar da musamman Najeriya ta taka. Ga 'yan bana bakwai da ba san irin gudunmawar da kuka bayar ba wajen tabbatar da tsaro a waɗancan ƙasashe waɗanda suka kai ga rasa rayukan sojojin Najeriya da dama. Ko me za ka ce musu a kai? A duk yadda ka samu kanka da kuma aikin da aka baka, to ka tsaya ka yi shi tsakani da Allah bisa bil haƙƙi da gaskiya. Sannan kuma ka duba ƙasar. Shi kullumin aikin soja aiki ne na sacrifice aiki ne wadda kake ba da rayuwarka da jin daɗinka da dukiyarka da komin kama gaba ɗaya domin a zauna lafiya. Shi yasa yanzu irin abubuwan da suke faruwa a wayannan a ƙasashe da kuma ita kanta ECOWAS ɗin Abun bakin ciki ne, abun dole ne a duba, a kai zuciya nesa, a haɗa kai, a tafi dare. Ka yi maganar shugabanci na gari a wancan lokaci. Ganin yadda ayyukan ta'addanci suka yi kamari a wasu ƙasashen ECOWAS yanzu haka, ana iya cewa babu shugabanci ne ko kuma rashin jajirtattun sojoji ne? Akwai ishu na shugabanci. Dole ne a kulliyomi mu gaya kanmu gaskiya. Shugabanninmu na baya da suka shuɗe ba abin da suka sa a gaba illa kishin ƙasa da tabbatar da zaman lafiya da adalci da kuma cewa zamantakewa mai kyau. Amma yanzu saboda yanayi da inda muka samu kanmu mutane mun watsar da wa'annan zamantakewa da sauransu. Yau ko irin matsalolin nan da muke samu na rashin tsaro da mun haɗa kanmu da sauran ƙasashen nan da muke tare da su ina tabbatar maka da cewa kowa in ya je ya kare wurinsa ya rike bodarsa ya rike jama'ansa ya rike dazukanta muke da su aka haɗu aka tafi tare ina tabbatar maka wa'annan abubuwa da muke da su a yanzu to da za a samu sauƙin su kwarai da gaske domin a kare